السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صدر قوما قوتا المحرم اجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana دبو دايا دادي هدو dari hudu da talatin da tara daidai da shekara ta 2017 wannan shine kasan na 22 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tafsirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala dawi sunnati wal kitab تشخيص الداء ووصف الدواء واللفن معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير don wa basu manta ba a yau za mu shiga alfasul al'awwal al'irhab al'asbab wal'adrar wannan gaba zai mana magana akan ta'addanci idan aka ce ta'addanci a ƙarƙashin shi za a tattauna al'asbabul irhab abubuwan da suke sabbaba shi wannan ta'addanci sannan za a yi magana akan al'adrarul irhab irin cutar wanda ta'addanci yake ma al'umma kuma yake ma addini kuma yake ma ƙasa da zamantakewan jama'a wai tabbamman mabahasai ne wannan gaba zai kunshi fagagen bincike biyu al-mabahath al-awwal asbabul irhab za a bayani akan abin da ke sabab irhadin wahiyar na hawil ati malace shine bayanin zai kasance kamar haka a ƙarƙashin wannan gaba za a tattauna aljihalu bil kitabi wa sunna yana daga abin da ke sababar da ta'addanci shine jahiltan alkur'ani da sunna wa ihimali maqasid shari'a da sakaci game da abubuwan da shari'ar musulunci yake so ne manufofinta daga sanda ya zama an sauka daga makasidin shari'a menene manufan shari'a kan kaza kuma ya zama an jahilci alkur'ani da sunna to a gaba ta'addanci zai biyu kun gano wannan da kyau ku. na biyu alin hirafil fikiri. idan aka samu lalacewa da karkacewan tunani aka rika barin nazarce-nazarce da tintintini na waɗanda ba ko ba yana shigo ku wasu waɗanda suka taɓa tada ƙayar baya a cikin al'umma aka samu tunaninsu yana shigowa cikin al'umma to za a samu alin hirafil fikiri karkacewan tunani da lalacewan shi to a nan ne idan ya haɗu da jahiltan alkur'ani da sunna da kuma rashin sanin manufofin shari'ar musulunci to ta'addanci zai taso na uku aljur'atu ala ta'ani fi kibarul ulama'i alhukama ƙarfin hali da za a samu Kananan mutane waɗanda za su ce yau sun shigo harkan da'awa suna sokan manya-manyan malamai masu hikima malamai waɗanda a da a na al'umma yake a hannunsu a sami yaro wanda bai san komi a rayuwa ba da addini ya fito ya ci mutuncinsu a rubuce ya ci mutuncinsu a magance wannan yana daga abin da ke sababar da ta'addinci cikin al'umma domin in ya gama wannan zage-zagen da cin mutuncin ya ga abin da yake sanya ya samar ko yake son ya zama ko yake son ya haifar wannan bai samu ba to ku waɗannan malaman zai saka rayuwarsu a cikin haɗari da gadari don zai nufi lalle su suka hana shi sanuwa su suka hana shi fice zai iya shirya kashe su ta'addanci zai taso daga nan wata ƙawula alal fuka nubala da faɗin maganganun ɓatanci da cin mutunci ga manya-manyan malamai fitattu wal'akhazi an marji'iyyatin ghaira mauthuka da kuma ɗaukan karatu ba daga marji'i wanda yake amintacce yardajje na al'umma ba duk lokacin da ya zama al'umma sun koma suna ɗaukan dokoki da shari'a ba daga inda ya kamata a ɗauka ba marji'i wanda yake lalatacce to lallai al'amarin ta'addinci zai zo shi yasa duk wanda za ka ga kuna zaune da shi ya kira sunan malami ya zaga ya faɗi maganan banza a kan malamai yana sukan malamai to ɗan boko haram ne ko da uwar kuɗe uban kuɗe ko yana cikin da'awar salafiya tsoron na ƙidan boko haram ne shi ne irhab a taɓawul alal sannan a ta'anu fi kibarul ulama sukan malamai ta'addanci ne kuma shi ke haifar da ta'addanci kowa ke yi ai malam wane yi kaza malam wane bai kyauta ba ai kaza ai kaza wannan a aƙida ne na hawarici ba ƙidan ahlus sunna ne. tambayan da zan ma masu wannan aikin akwai malamin da yake masu mini kuma waye ce abin da suka yi malifin ne shi wanda zai zauna yana sukan malaman waye haska shi shi aka gano shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne yasa kun ga wannan gaba duk wanda zai shiga harkan hawarijinci da yake yake farawa don siya daina ganin mutuncin malamai duka sannan yake shiga duk wanda suke tare da shi kokari yake ya sa masu tunanin daina ganin mutuncin malaman in ya sa masu wannan ya samu gindin zama a cikin tunaninsu shi gina abin da yake so da ganin sai ya gina wannan shi ne asalin abin da yake haifar da wannan bala'i giza ke gani a ƙidin shi'a farko zubar da mutuncin duk wani malami suke sai su gina nasu su ko hawarij ma bayan sun gama cin mutuncin malaman ba su ganin kiman su ba su kaza to za su bi baya su kashe su Shi ne babban matsalansu an gano wannan kuma daga zargi da suka da haka abin yake farawa yasa kun ga waɗannan gaɓoɓi guda uku to suna da matukan mahimmanci a nanata cikin jama'a aljihal bil kitabi sunna wa makasu da shari'a mai manufan shari'a kan kaza sakaci da wannan kuma ya zama an jayalci alkur'ani da sunna to an buɗe kofa wagegiyar kofa <coughs> mun shigo ta'addanci ko an shirya ko ba shirya ba na biyu al-inhirafil fikri ku bari tunanin mutane na daban yana shigowa cikin mutanenku zai haifar da ta'addanci na uku aljur'atu ala ta'ani fi kibarul ulama alhukama alhikama ƙarfin hali na sukan malamai yanzu misali wanda yake sukan malamai mun ji yanzu ka zubar da mutuncin malam wani da ke karantar da al'umma kaza a wuri kaza yanzu bai da mutunci duje kai ce shi ba malami ba ne, mana shi maɓannaci ne kawai aikin da yake na gyaran al'umma duk da kana zargin shi baka yi da shi ba kai za iya yi kai da kake mutumin kirki za ka iya akwai wani annabi ne cikin annabawa wanda ya rayu a duniya lalatattun mutane irinka ba saba zargin shi ko sun soke shi ba akwai babu fa sai wani ya kalli wani abu ya ce abu kaza shi bai mashi ba shi bai dada abu kaza ba duk wannan soke-soken da ake yi da duk wannan ɓace-ɓacen da ake da duk wannan cin mutuncin da ake duk abin da yake kaiwa zuwa gare shi Allah ya kiyaye to sai mala ya ce wata ɗawula alal fuqaha annubala ga babban malami da ya samu karɓuwa cikin jama'an shi duk al'amarin addininsu in ya taso sun ɗora sun ɗan fara bai zai fara kai kuma ka rika faɗin maganganun banza a kan shi hanya ne na irhabi wal akhazi an marja'iyyatin ghayra mawthuqa da kuma ɗaukan karatu da bincike ga marji'i wanda ba amintacce ba za ga mutane sun je sun ga ah, ai wani yana da zafi fe da sauki a wato malamu mu kenan da wannan ɗabi'a ne na khawarij saboda shi wannan ba marji'i ne amintacce ba sanan da ɗauko littattafai waɗanda ba marji'ai a ilimi da ta haƙiƙi ba ana ɗaukan karatu a cikinsu duk shi ke haifar da waɗannan abubuwan duk wannan salo ne na hawarijanci kuma ƙarshe in abin da aka nufa bai samu ba to next abin da za a haushi ne mai irhab ne kawai rabi'an ƙa'ida qa'ida i'tibar maalat yana daga cikin ƙa'ida da aka watsar kun gano wannan duk abin da za a lura da shi shin wani yana da alan da zai wannan abin shi iyalin wannan abin ne ya cancanta yana da ƙwarewa da gogewa ko ko kawai wani namu ne muna tare da shi shi kamata yi an gano wannan yana da alan da zai iya yin magana kan matsala kaza e eh, yi bai da shi shubu a cin da namu lalle shi ya kamata shi cancanta na biyar asbabul watsi da abubuwa na rayuwa na al'ishtima'iyya kana kallon tsarin da ka zo da shi shine kaɗai tsari amma tsarin da al'umma suke a kai wannan shi ba tsari ba ne ba daidai ba ne kuskure ne shirme ne shiririta ne to yana haifar da wancan fitinar da za mu tattauna wannan na shida asbabun ilamiyya yana daga cin abin da ke haifar da waɗannan musibu da waɗannan bala'o'i shine asbab ilamiyya kafofin yada labarai na zamani rediyo ne mujalla ne facebook ne twitter ne a'a whatsapp ne da sauransu sun taimaka wajen haifar da irhab na bakwai ta galgulul afkar haddama shigo ma al'umma da tunani wanda yake na banza wata sallulu ha'ila shababil umma da sadado da waɗannan abubuwa zuwa ga samarin al'umman musulmi an gano wannan duk wanda yake da wani tunani da wani nazariya ta banza kokari yake buɗe bude mata kofa sulu ta shigo cikin samari sau da su ne waɗanda ba su da tsari da nunan tunani za su iya ba komi dama ya tasiri a kansu kun gano wannan to za mu tattauna waɗancan abubuwan duka duk za ku zo ku je su almabahatu al al'awakibu wal adrar ɓangare na biyu na wannan bayani za a tattauna al'awaƙif wai idan irhab ya faru a cikin jama'a menene yake barwa mutane na musiba da bala'i a cikinsu sannan wani irin cutarwa kuma yake haifar masu kun ci wannan irhab yana da awakif yanzu ka je maiduguri da sauran inda irhabi nasara za ka je ga al'awakif alwahima wanda ya faru a wurin an kona gidaje an kona makarantu an yi fasikanci da matan mutane an sa mutane kiyayyen juna abubuwan da kafin su koma normal a maiduguri sai da shekara 100 mai zuwa adrarul irhab yana haifar da kin yadda da juna da kin ba juna uzuri duk inda irhab ya zauna shi yasa in hukuma na ƙaunan al'umma kafin irhabi ya yunkuru ya fara a cikin al'umman suke ƙoƙarin tafe shi amma in ya riga ya faru to an samu matsala yau da za a gane wane yana da ɗaya daga cikin ɗabi'uncin da muka ambata ko kafin ya kai ko ina gwamnati ke fikin ɗin shi ta rufe shi ba za a fito da shi ba sai ran da ya tuba ko ran da ya mutu magani ƙa'ida duk wanda aka ga yana magana da sunan addini bai san alkur'ani da sunna ba to kamata ya kulle shi cire shi al'umma tun mutumin da yake magana cikin alkur'ani da sunna amma bai san makasu da shari'a ba fikin ɗin shiga wani take tun mutumin da yake zuwa da tunani da nazariya na wasu lalatattun mutane da suke a wani gari ko wani yanki ko wani ƙasa ɗauke shi ake cin al'umma ɓoye shi duk mutumin da aka je na sukan malamai yana zaginsu don wasu dalilai nashi na shirmi mun gane aiwa ne ya yi kuskure na gano laifin shi na gano kaza wannan ɗan boko haram ne ko da a ka'aba yake sallah kuwa fikin ɗin shi kamata ya cire shi cikin jama'a surutu akan malaman fikihu da ke ɗora mutane akan addini ku dai ɗaukan fa wasu ana magana kan su imam malik ko kan su bukhari ko kan su muhammad nasiruddin albani malaman unguwanku na layin ku ake magana kun gano wannan waɗannan zagin su musiba ne ko ga matashi kawai ya taso dare ɗaya sai kullum laspika ya zagi wani ci mutuncin wani jahilai na ta mai ihu ana mai tafi yau cikin wani ubansu waɗannan dukkansu irhabiyun masu irhab ne duka da sakin mara ga waɗannan tashoshi na intanet a cikin al'umma yana haifar da irhab sau da yanzu yanzu na za a ɗora abu yanzu wani zai gani yanzu ya fusata yanzu ya shirya ɗaukan mummunan mataki akan wannan yana haifar da irhab to shine malai ce al-mabhath thani al-awaqib wal adrar wai me ke biyowa baya idan ke sakaci da irhab ya mimmike kafa cikin al'umma da kuma cutar wanda yake haifarwa wa hiya ala an-nahwi al-ati malai ce wannan bayani gashi kamar haka awwalan tashwihi ishraqi ad-din tashwihi ishraqati dini wa jamaliyyati irhab in ya faru yana dasa shi hasken addini da kuma kyawun shi duk inda aka tsinci irhabi gyal to zai don kwafe hasken addini da kuma kyawun addini kun ji musiba na farko kenan yanzu akwai mutumin da zai sha'awan a ce ga wasu da'iya na musulunci sun je masu dawa inda suke a lokacin da wutan boko haram dinan take ci ba zai yi ba sau da na fara ce boko haram a gado wanda ba musulmi ba yana tsoro yana shakka yanzu kana zuwa turai ka fita da wata kama na addini za a ce is an manta da alka'ida an manta da kaza duk waɗannan ƙungiyoyi ne na khawarici duka su alka'ida so samu ta bin ladan ganinsa dukkaninsa khawarici an gano wani. ta ma mutumin da ya ɗauko yana sun zai addini da jahilci bai san musulunci ba yana ganin waɗannan wasu mujaddadai ne da suke tajjidil islam su ne asalin waɗanda suka haifar ma musulunci da matsala a duniya sun shi hasken addini duka 'yan ɗaliban ɗinnan dukkaninsu hawarici ne sun hana afghanistan zaman lafiya sun hana pakistan zaman lafiya duk wani tunanin irhabi da ake da shi a yau a duniya daga gare su aka ɗauko daga gare su ne an bar afkar ɗin ya saɗaɗu ya shiga cikin jama'a kuwa tunani yake ya kamata a kara ai ya kamata a buga ai an yi kaza an yi kaza duk shi ne daga yaro bai san komi a rayuwa ballantana addini ya miƙe na cewa ba za mai da kaza ba kaza ba kaza ba ne ya ta surutan banza malam na biyu katulul anfusul ma'asuma minal musulmina wal mu'ahidina wal muta'ammini idan irhab ya faru a wuri to zai haifar da katulul anfusul ma'asuma kashe rayukan da Allah bai yadda a kashe su ba kashe yara ƙanana a kashe tsofaffi a kashe mata a kashe malamai a kashe wanda ba makami a hannunsu ana wannan ko ba yi mutumin da ya je sa bom a tashan mota ko a kasuwa ko a makaranta ko a hanyar wucewa mutane e waɗannan da zai kashe ba an alfusul ma'asuma ba ne wace a kashe su a kashe jarirai a kashe marasa lafiya a kashe kawai wanda bai ci ba bai gani ba duk inda irhab ya faru sai an samar da wannan minal muslimin wasu daga cikin wanda za kashe duk musulmi ne yanzu waɗanda yan boko haram suke kashewa suke yankawa suke waye jama'a kafirai ne akwai wanda fa suka kawo za su yanka yana la illallah suna kar yanka arne to su faɗi kalman da zai faɗi yanzu ya fita daga arne ya zama musulmi yana la'ilaha ilaha illallah kai daga ina kake yace daga funtuwa niki kaga daga ƙasan musulunci musulmi ne yana lailaha illallahu masu sun yanka shi ba inda suka taɓa kai gari ko ƙasa na kafirai hari sai ina sai inda musulmi suke wal mu'ahidin da kuma waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su ana da mu'ahada da su kafiran amana amma za su yi yunkura su yi zai su karkashe su wal musta'aminin da wanda aka amintar da su amma ba kafaran amana ba ne amma an amintar da su cewa su zo su zauna cikin al'ummar musulmi a garuruwansu su kasuwancin cikin amana amma kuma za su su karkashe su to irhab yana haifar da wannan musibar thalisan ittirabul amni wal istikrar shi irhab duk inda ya faru to yana saka aminci da natsuwa da tabbatuwar al'umma cikin garari yanzu kwanakin baya ko sallah mutum zai zo sai an sa skana ana skanin din shi sallah fa yazo ba a da shi ba ta za ka wuto sai ga mai fara ka siya ka dunkule ka sa alju kana zuwa yan agaja shi tsada ganin mai aljunka sallah fa za ka zo amma baka cikin aminci da za ka zo da jakanka da 'yan kayayyakinka a ciki ba kai saka shigo da shi masallaci sun sa al'amnu wal istikrar cikin ittirab wa fati bi a zaazi wal sannan sun sanya sun buɗe kofan ɓanna da razana jama'a gano wannan al'umma suna zaune cikin razana da firgici taya na fashewa zai ga aruga da gudu an dauka mai bom yan fashi da makami su shigo gari su yi harbe-harbe a watsi su kwashi mutane su kwashi 'ya'yan mutane suna lalata da su sun bude wannan kofan yan iskan gari suna zuwa su kewaye ƙauye su ta fasikanci da matan garin da sunansu sun bude kofan saka mutane cikin fitina da tsoro duk inda ta'addanci ya faru suka ga wannan rabi'an na hudu hadamul buyuti duk inda ta'addanci ya faru sai kaga an bi gidajen al'umma da kasuwanni da makarantu da asibitoci da gadoji duk an bi an rurrushe su wa itlafil amwali da lalata dukiyoyin al'umma wata dimirin marafiki wal mamlakatil amma duk wani waje na harkokin hada-hadan yau da kullum da abubuwan da gwamnati ta mallaka sai an bata su gaba daya an rushe su yanzu misali me yake ma a sa masa sakatariya bom a rushe ta in gwamnatin musulunci za ku kafa ku kafa ta mana sai sakatariyan ta zama sakatariyan ku me amfanin kona charge office idan kuka kafa gwamnatin musulunci ba sai ya zama charge office ɗinku ba me amfanin kona makarantu da rushe su idan kuka kafa gwamnatin musulunci ba sai zama wajen haddan alkur'ani ba mai amfanin kona gidajen mutane idan aka kafa gwamnatin musulunci waɗanda za su yi hijira su komo dole musulunci ba sun samu wajen zama kenan ba jama kuna gane banzan tunanin da mutanen suke da shi ba san makasu da shari'a ba duk inda ta'addanci ya faru sai kaga an mai da wannan gari kufi khamisan Sarfal umma an qadaya al muhimma canza mutane da ɗauke su daga abubuwa na muhimmai da ke gabansu yanzu duk mutumin da aka haifar da ta'addanci a wurinsu madadin ɗan makaranta ya je makaranta manomi ya je gonan shi ɗan kasuwa ya je buɗe rumfar shi me zai koma gudun hijira cikin tsoro ya zame an hana su abin da zai amfanar da addinin su da kuma rayuwansu ko kuma su zama wani abu an gano wannan sadisan illan da ta'addanci yake haifarwa a saddu an da'awatil islamiyya yana toshe gaba da kafa na samun kowane yanayi ne isar da da'awar musulunci yanzu misali a maiduguri akwai wanda zai je yanzu ya kafa da'awa ya ce zai sa wa'azi za a yi tafsiri da asuba ko za a yi da tsakanin magarba da sha'i ko bayan sha'i za a yi kuna tattaruwa za a turo jami'an tsaro su harbe ku su kama na kama za su yi ta'addanci ko ba komi ɓannan da aka yi a maiduguri sai wannan ku to amma allah laifin da ya girmama saddun an da'awatul islamiyya a lokacin kafirai za su ci karansu ba babbaka su kuma wata الخناق alhannaki alal a'amalil khairiyya sannan wannan ta'addancin zai takure duk wani aikin mutunci da kuma alheri a duniya duka za ce ƙasa kaza da ke aiko man marayu da tsofi da gajiyayyu da masu ƙaramin ƙarfi tallafi an hana saboda me saboda suna tallafa ma ta'addanci duk wanda yake ba da zakka ko yake alheri cikin al'umma za a ce ɗan ta'adda ne a toshe a susun shi bala'i da musibu iri-iri za a ta haifar ma al'umma haka wa fatihil bab lil mutarabbisina bil islami wa ahlihi da kuma bude kofa ga waɗanda suke da mummunar manufa ga musulunci da musulmi su samu sadadu yanzu na fara ta'addanci sai amerika ta shigo sai ingila ta shigo sai faransa ta shigo sai turo sojojinsu su kashe malamai su kashe shugabanni su kashe matasa su zinace-zinace su kawo cututtuka su mai da mutane almajirai sa ku cikin tsoro a sa ku cikin waye duk wani wanda ga yana da kumban tsusa a tatike shi a ɓata komi dama suna ƙoƙarin ɓata musulunci sai su kawo da za su a ce za a kawo ƙungiyoyi masu tallafawa da taimakawa da kaza sai a kwaso kafirai suna ba ku shinkafa da burodi a lokaci ɗaya kuma suna mako bisharin yesu duk wanda aga zai ce ba haka ba an jima kawai sai ga jami'an tsaro sun zo sun tattare shi an mai kazafi an mai kage cewa ɗan ta'adda ne kuna zaune kawai unguwa sai a zo a kewaye gidan wani babban malami ko wani babban attajiri da ke taimakon al'umma da addini sai ce an gano ɗan ta'adda ne shi kenan ba ku da gin da kuka iya kuma duk wannan su suka buɗe kofar nan duk wannan fitinan ne duk sanda aka zubar da jinin nafsul ma'asuma kwaya ɗaya to jama'a fitina ya faru kwaya ɗaya kyal Allah ba zai bar wannan abu sai jama'a sun ɗanɗana sai jama'a sun san me suke Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum